a nan cikin garin bauchi a jihar bauchi a yau asabar 4 ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1434 wanda kuma ya zo daidai da 13 ga watan bakwai miladiya ta 2013 a wani majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratun nahal kafin mu shiga tafsirin ayoyin da za mu fassara a wannan zama bi iznillahi ta'ala ga kaɗan daga cikin tambayoyin da suka zo hannunmu a wannan yana cewa assalamu alaikum a menene ingancin hadisin da yake cewa yasin zuciyar alkur'ani ne shin hadisin ya inganta ko bai inganta ba wannan hadisi ne za'if hadisi ne wanda bai inganta ba hadisan da suka zo kan falalar suratu yasin do hadisai ne da basu tabbata ba hadisai ne daga waɗanda basu inganta ba sai waɗanda suke bara gurbi na ƙarya kamar cewa wanda yake karanta wanda yake karanta suratu yasin a kullum ba zai talauci abin nan ba zai talauci ba da sauran maganganu da irin waɗannan shi wannan wannan hadisi na yasin qalbul qur'an akwai malamin da ya rubutu a kansa littafi kuma ce risala yayi guda ka cokam akan wannan domin bayanin rashin ingancin wannan hadisi shine Muhammad Amr uh, Latif Muhammad rahimahullah wannan yana cewa salamu alaikum ce a tahiyar karshe in mutum ya yi tahiya ya yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce to daga cikin abubuwa guda uku da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya roƙa ya ce zai iya cewa allahumma ajirni minan nar allahumma da fi jannatika fi jannatil firdaus to akwai abubuwa guda hudu da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce mai sallah bayan ya gama tahiya zai roƙa Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu bika min fitnatil qabr wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udhu bika min fitnatil masiihid dajjal waɗannan sune abubuwa guda hudu waɗanda zai yi addu'a ya roƙi Allah ya tsare su ya tsare shi daga gare su sune Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr ya Allah ina neman ka tsare ni daga azabar kabari ka tsare ni daga azabar jahannama ka tsare ni daga fitina ta rayuwa da ta mutuwa ka tsare ni daga fitinar dujal to bayan yayi wannan kuma yana iya kowace addu'a saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa thumma liyatakhayyar min ad-du'a ya ajabahu sannan zai zaɓi addu'ar da yake ganin yana sha'awa saboda haka an bar ƙofa a buɗe da ka gama tahiya kana ci gaba ka iya ci gaba da addu'a daga ciki har wannan ɗin da ka faɗa a jirgin minan nar Allahumma adkhilni janna ko Allahumma adkhilni jannatal firdaus da ka iya roka saboda an buɗe ƙofar addu'a da zarar mutum ya gama tahiya ya gama salati ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda yake cewa assalamu alaikum mutum ne ya dana tarko a jeji da alama da wannan wato masunci ne kowa wannan mai yake cewa maharbi ne ce mutum ne ya dana tarko a jeji ya kama tsuntsaye kafin ya zo ya cire tsuntsayen sai wani ya zo ya cire tsuntsayen to wai shin wannan da ya cire tsuntsayen in ya ci ya ci halal ya zai ci halal abu da ba na shi ba Allah ya sa ba kai ne ka cire tsuntsayen wani ba ah, wani ne ya dana tarkonsa tarkon ya kama kafin ya zo ya cire kayansa shi kuma ya zo ya cire to ya za a yi taimaka ya ci halal ya ci kayan sata ya ci naman sata eh. sannan dai ya sake cewa da alama dai shine dai takardar biyu ce amma rubutun kusan iri daya kuma tambayin masu kama da juna ya ce mutum ne ya ɗauki naira biyu na haram ya sayi tarko ya je ya ɗana ya kama tsuntsaye ya sayar da waɗannan tsuntsayen to abinda yake so ya ce to in ya ci kudin wannan tsuntsayen halal ya ci farautarsa tana nan a matsayin farautarsa ce amma satar kuma tana nan a matsayin sata kowane zaman kansa yake duk da ya yi sata da kudin da ya sayi tarkon ba nashi ba ne amma dai ba za a ce abin da ya ci haram ya ci ba saboda shi ya je ya dana shi ya je gunda zai dana har ya kama to amma dai kuma satar da ya tana nan a matsayin sata ana bin shi bashi sai wannan shi kuma yake cewa da larabci ya rubutu amma dai ma'anar abin da yake tambaya ya ce mace ce mijinta ya rubuta mata saki a takarda ya aje a wani guri ta zo ta ɗauki takardar ba tare da ya sani ba to shin za ta zama ta saku ko tana na amatarsa a rubutu kawai shi kadai ba tare da niyyar saki ba ba ya zama saki saboda haka shi wannan da ya rubuta tambayarsa za a yi wata tambaye shi cewa na ga takarda an rubuta saki kana nufin ka sake ni kenan idan ya ce ya sake ta shi kenan innamal a'malu bin niyyat wa innamal likulli imrin ma nawa idan ya ce a'a ba labari ne yake rubutawa ba ita yake nufi ba to shi kenan wanda tsakaninsa ne da Allah kai dan adam za ka yi hukunci da zahiri ne abinda ka ka ji a zahiri amma sa ba za ka iya masa hukunci da ita ba saboda ka mutumin da ya rubuta a takarda ya ce ba saki ya yi niyya ba sai a sai a bashi ba a saki ba ne ba za a ce sai an kaba ba masa saki da karbi da yaji ba saboda ka in ya ce koyar rubutu yake yi shikenan sai ta gaskata shi a gurin abu hanifa rahimahullahu ta'ala rubuta takarda saki a takarda baya tabbata a matsayin saki sai idan shi mai rubutun ya furta wannan ya ce a wajen fatawa amma aka je gaban alkali to wannan ba zai amfani ba wato da za a je gaban alkali a matsayin ya sake ta ta nuna takardar shaidar takardar saki ya ce shi ba saki ya yi ba abu abu hanifa an je gaban alkali wannan ba zai amma wajen fatawa zai amfani amma ba wajen alkali ba to shi ko wannan tambaya ce ban dai gane kanta ba amma dai abin da yake cewa idan mutum ya mutu dabbobi suna gane idan ana yi masa azaba wato a cikin kabari to shine sai yake cewa kuma idan har a gaske ana ganewa zai iya zuwa da dabbobi za su iya zuwa da dabbobin su kabari don su yi bincike su gane wa ake wa azaba kaga wannan wannan ba shi da wani amfani ah, wannan ya tabbata cewa in ana yi wa na cikin kabari azaba wannan kowa yana abin da dukkan halittu suna ji in banda mutum da aljab kamar yadda ya zo a cikin hadisin abizar al-gifari wanda yana cikin musul da imam ahmad da sauran hadisai cewa idan mala'iku suka zo suka yi masa tambayoyi ya kasa ansa tambayoyin da suka yi masa yana la adri la za su yi masa wani duka duka da zai yi kara karan da uku kullu shay'in illa thaqalain kowa zai ji wannan karan da zai yi sun banda mutum da aljan su ne ba su ji ba wannan ya tabbata to amma wannan ba shi zai sa kuma shikenan ka ka tuhumi wani an binne wani baka tuhume shi kai dabbobi ka ga ya za su birgita ko ba za su birgita ba wannan ba ruwanka kai dai ka roki Allah kai ma ka kubuta wannan shi ne abin da yake gaban ka sannan ya ce mutum ne wanda yake yin luwadi an san shi ce zai iya ba shi guba abinci ce mutu ba tare da an sani ba a wannan ba daidai ba ne ita shari'a ba haka take ba yanzu kai ne ka san yana yi kai kadai ba za ka iya tabbatar da ba za ka iya zama shaida ba kai kadai har ka yanke hukunci kuma sannan shi mai yanke hukunci alkali ne yake yanke hukunci ba kowa da kowa ba kowa ya dauki doka a hannunsa to za a samu matsala shikenan kowa in ya tuhumu kowa sai ya je ya zartar masa kaga wannan zai kawo ya mutsi da hargitsi a cikin al'umma saboda haka idan har laifinsa ne sai ka bari sai laifin ya tabbata kuma shari'a za ta yi aiki a kansa idan ba shari'a za ta yi aiki a kansa a duniya akwai a lahira wannan shine amma ba kai kai masa hukunci da kanka ba wannan kuskure ne wannan yace yana neman ƙarin bayani game da hadisin da yake cewa idan mutum ya yi sallar tarawih a bayan liman har aka idar da sallar za a bashi ladan wanda ya yi tsayuwar dare gaba daya shin hadisin ya inganta na hadisi ne hadisi ne tabbatacce yana cikin sunan hadisin abu al gifari yana cikin asunan arbaa haka yana cikin musnad imam ahmad hadisi ne sahihi cewa man kama ma al-imam hatta yansarif sarif kutiba lahu qiyamul laila wanda zai tsaya tare da liman har liman ya gama sallarsa to za a rubuta masa tsayuwar dare gaba daya to sannan sai yake cewa kuma an ce manzo sallallahu alaihi wa sallama baya nafila fiye da raka goma sha uku a dare to shi ne yake cewa idan mutum ya yi sallar tarawihi a bayan liman wanda ya raka a goma sha uku da shafa'i da wutiri kuma shi yana son ya tashi cikin dare ya yi kiyamun laini kuma wutiri da shi ake rufe na filar dare ga shi kuma ya kai adadin rakawo inda manzo sallallahu alaihi wa sallama yake yi da daddare tun a cikin masallaci to ya zai yi da adadin raka'o'in da kuma wutiri da ya rufe da shi ah, ga shi kuma yana kwaɗayin samun ladan hadisin da ya yi magana na wanda ya bi liman har ya idar da sallah tare da shi abinda ya kamata ya gane shi mai wadda tambayar in aka ce kiyamun laili shi ne dai tarawihi din shi ne tahajjud shi ne salatul witir duk sunan abu ɗaya ne akan ce da shi salatul tarawih musamman a lokacin a lokacin azumi aka kira shi da wannan suna amma shine qiyamul layl duk sallar da ake ta nafila bayan isha'i sunanta qiyamul layl sai dai wani zai fara da farkon dare wani tsakiyar dare wani kuma ƙarshen dare saboda ka wannan da kai tare da liman har ka sallame ita ce qiyamul layl ɗinka ka ce ka yi sallah tare da liman raka goma sha uku da wutiri kuma kana so kai qiyamul layl kaga kamar ba qiyamul layl din kai kiran ba tare da shi a a qiyamul layl kai tare da shi da cewa kai kai tsayuwar dare tare da liman sannan kana so ka tashi cikin dare ka ci gaba to ya za ka yi na farko a sani annabi sallallahu alaihi wasallam la tirani fi layla ba a wuturi biyu a dare daya wato bai halatta kai wuturi tare da liman ba sannan ka je ka bude wata sallar ita ma kai mata wuturi. saboda ka har idan za ka bi liman kuma ba tare da kuma kana da sha'awar nan gaba ka sake tashi ka yi sallah to kada ka yi wucirin tare da shi ko kuma idan ka yi wucirin ya yi sallama a raka'ar ƙarshe ka tashi ka ƙaro ɗaya sai ya zama ta koma shafa'i daga kai ba kai wucirin ba wanda su ne hanyoyi guda biyu waɗanda malamai suka faɗa ga wanda ya yi sallar wutiri tare da liman wanda ya bi liman kuma yake so ya sake tashi nan gaba ya sake sallah to yana in an yi sallar an yi wutirin an yi sallama sai tashi ya karo ɗaya kaga ta koma shafa'i kaga shi bai yi wutiri ba ke saboda haka sai ya zama wutirinsa a ƙarshen dare ko kuma ya haƙura da wutirin ƙarshen daren tun da ya riga ya wannan saboda la wutura ni fi laila dangane da raka'o'i kuma wannan sabani ne na malamai wasu suna ganin cewa a takaita akan wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya adadin wasu suna ganin cewa kofar abu da take salatul layli masna masna kai tai iya karfinka amma babu shakka koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin komai shine kan gaba shi yasa imamu malik yake cewa waɗannan raka'o'i da annabi sallallahu alaihi wasallam yake 11 a adalu su suka fi zama daidai saboda idan za ka takaita a kan wannan to zai zama kayi kiyamun laili tare da bin cikakkiyar sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama idan kuma kai dan mazhabar a kara ne to ga yadda za a yi kana son har ka kara. din waɗannan su ne tambayoyin da muka samu za mu ci gaba da karatunmu a cikin suratun nahal wanda muna kan ayar da muka fara tafsirin jiya lokaci ya kure mana inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن إن الله يعلم ما تفعلون الله تعالى يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون إن الله يأمر بالعدل والإحسان للي ألا ينهى أمرني دا آدلتي والإحسان دا كوتتاوى wa ita'i dhil yana umarni da bawa makusanci wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari kuma yana hana aikin alfasha yana hana aikin munkari wal baghi kuma yana hana zalunci ya'idukum la'allakum tadhakkarun yana muku wa'azi ko la'alla za ku yi tintintini ku wa'azantu kamar yadda muka ce wannan aya ita ce ajma'u ayatin fi kitabillah kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud yake faɗa ayar da ta tattaro abubuwa da yawa da za su ga karkashinta a cikin littafin Allah ubangiji yana umarni da adalci je mun faɗi mai ake nufi da adalci malamai sun yi ta magabata sun yi tafsirin adalci a wannan aya da maganganu daban-daban kamar magana cewa adalci shine shahadatu Allah ilaha illallah cewa shaidawa babu abun bauta da gaskiya sai Allah wannan ne adalcin da ake nufi ko kuma al'adlu ana nufin istiwa'us sarirati wal alaniya wato mutum ya zama abinda yake nuna a sarari ya zama daidai da abinda yake cikin ransa wato kada zuciyarsa ko kuma abinda ya kudurce a ransa ya saba wa abinda yake nuna mutane a zahiri wannan duk cikin tafsir da aka yi wa al'adlu ne sai muka ce al'adlu shine mutum ya ba da haƙƙin da yake kayinsa na wajibi duk wani haƙƙin da yake kanka na wajibi ka bayar tun da kan haƙƙin da yake kanka tsakaninka da ubangiji ta hanyar bauta masa shi kadai da imani da shi da tabbatar da sifofinsa da kore masa dukkan wata sifa wacce bata cancanta ba wannan duk yana daga cikin adalci adalci tsakaninka da abokan mu'amalarka ko adalci tsakaninka da kanka kai karan kanka ta hanyar yin da'a ga ubangiji da kubutar da kanka daga abin da yake saban Allah ne wanda zai ja maka hushin Allah sannan adalci tsakaninka da sauran jama'a kai musu mu'amala da irin abin da kake so su mu'amalance ka da shi mun faɗi abin da wannan kalma ta adalci ta kunsa da kuma irin yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi mana bayanin adalci wal ihsan shi kuma ihsan shine kyautatawa ka kyautata mafi kololuwar ihsani kamar da muka faɗa shine an ta'budu Allah ka annaka tarahu in lam takun tarahu fa innahu yarak wannan shine mafi kololuwar ihsani bayan ka aikata ayyukan farilla to ka zo da ayyukan nafilfilu zamana kana aikata aiki na nafilfilu wannan yana cikin ihsan ka bautawa Allah kamar kana ganin sa idan baka ganin sa to shi yana ganin ka mafi kankantar ihsani zaka shine zo ka dabbobi da muka faɗa a hadisai da suke nuna wannan kaka wannan shine mafi kankancin ihsani muka ce wannan ayar za mu ga Allah ta'ala ya haɗa waɗannan abubuwa guda biyu ya yi maganar adalci ko ya maganar ihsan saboda rayuwa ba za ta yiwu ba sai da waɗannan rukunan guda biyu shi yasa za mu ga gurare daban-daban Allah ta'ala yana ishara zuwa gare su su biyu din yana maganar adalci ko yana maganar ihsani ce fa in aqamtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bihi wannan adalci kenan an muku wani abu na dai an muku wata ukuba ko an muku wani abu na ba daidai ba to ku tashi ramawa ku yi gwargwadon yadda aka yi muku wannan adalci kenan daidai yadda aka yi mutum faman i'tada alai faman i'tada alaikum fa'tadu alaihi bi mithli ma i'tada alaikum wannan adalci kenan sai Allah ta ya ce wala in sabartum la huwa khairul lisabirin amma da za ku yi hakuri wannan shi yafi alkhairi ga masu hakuri wannan kaga martabatul ihsan kenan wannan martaba ta ihsani ta kyautatawa kaga ubangiji sai ya hada su a guri guda haka nan inda Allah ta'ala yake cewa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha wannan adalci kenan wanda yayi ba daidai ba yayi mummunan aiki ya ga sakamako mummuna ce faman faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah wannan ihsani kenan wanda ya afuwa ya gyara tsakaninsa dan uwansa to wannan ladansa yana gurin ubangiji innahu la yuhibbu adh Allah baya san azzalimai kaga ubangiji sai ya haɗa su haka nan da wa lamanin tasara intasara ba'da zulmihi fa ulaika ma alaihim min sabil إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم سيتمي ولا من صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور إن ذلك لمن عزم umur. kaga ubangiji da ya faɗi cewa wanda ya wala manin tasara ba'da zulmihi fa ulaika ma alaihim min sabil wanda aka zalunce shi ya rama wannan babu wata hanyar a tuhume shi ko a zarge shi akan cewa an masa ba daidai ba ya nemi haƙƙinsa wannan bangaren adalci kenan amma gaba sai ubangiji ya ce wala man sabara wa ghafara inda zalika la min azmil umur amma lalle wanda ya hakuri ya yafi wannan yana daga cikin manyan al'amura masu girma a gurin Allah kaga wannan martaba ta ihsani kenan wani ya kawo wannan ya kawo wannan da Allah ta'ala yake cewa ah, wa katabna alayhi fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal-'ayna bil-'ayni wal-anfa bil-anfi wal-udhna bil-udhni was-sinna bis-sinni wal-juruha qisas faman tasaddaqa bihi fa huwa kafaratu lah kaga da ya faɗi kisasi ga duk wanda yayi abu ya jima wani to ayi masa kwatankwacin abin da yayi masa wal juruha qisas don raunin da za ka yi to a kwacin irin wannan raunin za a yi wa mutum a gaban shari'a sai ce faman ta saddaka bai fa huwa kafaratullah wanda kuma ya ce ya yafe to wannan kafara ce gare shi kaga wannan martabatul ihsan kenan martabatul ihsan haka nan Allah ta'ala da yake magana tsakanin mutumin da ya auri mace kuma ya sake ta kafin ta tare talaqtumuhunna min qabli أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم kaga yace idan mutum ya auri mata thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna kafin su tare sai ku sake su wa qad faradtum lahunna farida alhalin an riga an yanka sadaki amma kuma basu tare ba ku ba su rabin abinda kuka kuka yanka musu na sadaki an yanka mata dubu hamsin sai a bata dubu ashirin da biyar illa an ya'funa na yafu alladhi bi yadihi uqdatun nikah sai dai idan matar ce ta ce ta yafi idan ta ce ta yafe shikenan ko kuma shi mijin ya ce ya yafe a bata duka a bata dubu hamsin din gaba daya shine alladhi bi yadihi uqdatun nikah sai Allah ce wa anta afu aqrabu littaqwa amma ku yi afuwar shi yafi kusa da takawa wato wannan baccan martaba ce ta ta al'adu wannan ko martaba ce ta ihsan ubangiji ce aqrabu littaqwa ita ce tafi kusa da takawa wa in kana zu usratin fa nadratun ila maisara wa an tasaddaqu khairul lakum to haka zaka ga alqur'ani a gurare daban-daban a cikin a cikin ayoyinsa yana ambatar martaba ta adalci sai kuma cewa ka martaba ta insani ita ce kan gaba to haka nan mulki ba zai yiwu ba Milki ba zai yiwu ba sai an hada da waɗannan abubuwa martaba ta adalci martaba ce ta shaja'a wato ta jarinta ta mutum ya zama tsayayye ne da kakke ne idan aka yi ba daidai ba zai ɗaukan mataki wannan dole ya zama mai mulki yana da wannan ba kawai je kana yi ka bane ba wani sahorami bane a'a zai iya cewa wani ba daidai yake ba a hukunta shi ko a cire shi ko a tsige shi sannan ya zama yana da karam yana da karam ba ba ne, ya zama yana taimakawa masu bukata yana bawa masu bukata bukatunsu shi ya yasa ibnu taimiyya yake cewa babu mulkin da yake tsayawa sai da waɗannan kishika abin jigajigai guda biyu a shajaatu wal karam dole sai samu shaja'a sai kuma an samu alkaram shaja'a din shine martaba ta adl sannan alkaram din shine martaba ta ihsan to dole a samu waɗannan shi yasa lokacin da wasu suka kawo ƙaran shugabansu cewa baya musu ba yana musu ba daidai ba kawo su gaban Umar ibn Abdul Aziz sai yake cewa to su faɗa mishi a ina cuce su a me ya cuce su shin ya akwai wani abin da za su ce gashi ya yi musu na cutarwa sai suka yi shuru suka rasa mai za su ce sai wani daga cikinsu sai ya tashi ya ce Allah ta'ala cewa inna Allah ya amuru bil adli wal ihsan kai ba ihsani tare da kai akwai adalcin baka cutar kowa amma ba ihsani sai ya ce to wannan ka zo da hujja sauraka sai aka tsige shi sauraka ana so a samu dukkan waɗannan abubuwa guda biyu su zama a tare shi yasa ubangiji ta'ala sai ya haɗa su inna ya amuru bil abdi wal ihsan sai wa ita dhil qurba da kuma bawa na kusa ba sa bukatarsa shi dukiya aka aka goge abinda zaka baro ita ita'i qurba cewa galibi aka aka fadi ita ana nufin ita'ul mal ba da dukiya cewa atal mala ala hubbihi atumidunani bi malin fama atani Allahu khairu mimma atakum saboda haka anan ana nufin shi dukiya ko kuma shi dukkan wata bukatar da take yake da ita gida yake bukata mota yake bukata aiki yake so dukiya ce yake so a ba shi da lafiya yana bukatar a kai shi asibiti ne a ɗau nauyinsa a karatun 'ya'yansa duk yana cikin izin qurba bawa makusanci taimakawa makusanci in an ce makusanci ana nufin dukkan wani wanda kake da karaba kusanci da shi a nan iyaye sun shiga al'usul sun shiga al'furo sun shiga alhawashi sun shiga al'usul iyayenka da baffanninka dangin mahaifinka dangin mahaifiyarka sannan 'yan uwanka sannan 'ya'yan dangin mahaifinka da dangin mahaifiyarka duk sun shiga cikin a zawil qurba saboda haka aka ce ka taimaka musu taimakawa zawil qurba yana cikin ihsan amma kuma aka ware shi da ambato don a nuna maka muhimmancinsa tunda aka ce dai ka kyautata ya amuru bil adli wal ihsan kai ma ka san cewa kyautatawa makusantanka wani abu ne da yake shiga cikin farkon cikin wal ihsan min babu aula ko bil awwaliya to amma duk da haka sai aka sake ambatan wa ita'i qurba din aka sake fito da shi daga cikin rububin ihsani aka ambace shi kadai ba dan wani abu ba dan a ƙara nuna maka muhimmancin wannan galibi mutane sun fi kyautatawa na nesa saboda na kusa saboda kyautatawa na nesa shi zai sa mutum ya kare kansa daga surutai ya kare kansa daga zargi ya kare kansa daga hasada sannan shi zai sa ya samu suna a ce ai yana taimako to galibi mutane sun fi wannan sun fi yin wannan sai ga sun manta da al'akrabin ba su tuna da shi ba tare da cewa kuma shi taimaka masa taimako ne ta bangare biyu taimako ka bashi sadaka ka bashi sannan kuma silatul rahim ne sada zumunci ne shi ta fuska biyu za ka samu ladar to amma galibi mutane sukan bar wannan saboda su kare kansu daga wata tuhuma sai su taimaka shi na kusa ana ganin yana kara ganin cewa ba wani da zai maka ba wani bakirci da zai maka ba wani cutuwa da za ta yi ba ka tsammanin cewa ta ɓangarensa za a cutar da kai amma na nesa kana tsoron ta ɓangarensa a cutar da kai to ba za ka yi ƙoƙarin ka toshe wannan kafar to wannan sai sa a manta da wannan shi yasa alƙur'ani yakan akka da wannan batu wa ati zal qurba haqqahu ce wal miskina wa ibn sabil uba wa makusanci haƙƙinsa sannan kuma taimakawa makusanci idan muka duba zai ga cewa yana tabbatar da zaman lafiya cikin usra cikin family cikin dangi guda ɗaya idan ya kasance mai akwai yana taimakawa wanda ba shi da shi a cikin dangi to wannan usra za ta zama usra mutamasita usra ce take mai karfi wacce take tsaye da kafafuwanta ba usra ce ba abin nan gida ne wanda yake a galgala ba idan usura ta zama mutamasika waccan ma ta zama mutamasika waccan ma ta zama mutamasika to sai a samu mujtama mutamasik sai a samu al'umma kuma wacce ke mai karfin gaske amma idan ya zama an samu tafakkuk al'usari wato kowane gida ana rikici wanda yana rikici da yayansa wacce yana rikici da kawunsa wanda yana rikici da kaninsa can gidan ma haka can gidan ma haka to shikenan sai a samu al'umma wacce take a yagalgale wacce ba ta da ƙarfi to kaga ashe yana daga cikin ginin da musulunci wa al'umma shi ne a gina ta hanyar adalci da insani da kuma gina wato gidan daji a gina gida saboda al'ummar ta zama al'umma ce mai ƙarfi sannan wannan shimfiɗa ce kan sha'anin rabon gado sai wanda za ka ci gadonsa ya kamata shi ma in kana da shi ya more ka saboda ba inda shi yake da shi ya mutu za ka ci gadonsa saboda mai yana da shi kana da shi yanzu ba za ka taimaka masa ba walgurbu kuma bilgurbu ko walgurbu bilgurbu kamar yadda malamai suke cewa sannan Allah ce wa yanha anil fahsha'i wal munkari wal baghi wa yanha anil fahsha kuma yana hana alfahsha. Alfahsha al fahsha shine duk laifin da yayi muni wanda munin sa ya tsananta sosai shine al fahsha saboda haka dukkan wani babban laifi sawa'un laifi ne wanda yake yana da alaka da aqida kamar mummunar aqida tana cikin alfasha ko kuma a'a wani zunubi ne wanda yake babba wanda zai lalata al'umma zai daidaita al'umma kamar zinace-zinace kamar luwaɗi wanda yana cikin alfasha kamar sata kamar fashi dole yana cikin alfasha saboda manya-manyan laifuffuka ne kamar su sihiri kamar zuwa wajen bokaye dole yana cikin alfasha shi yasa Allah ta'ala ya kirawo zina alfasha wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila cikakku kusanci zina innahu kana fahishatan ta kai matuƙa wajen muni haka nan luwadi atatuna fahishata ma sabaqakum biha min ahad min alalamin Allah ya kirawo luwaɗi fa alfahisha saboda muninsa har ma muninsa sa ya hawa munin zina shi yasa zamu ga Allah da ya tashi kira zina sai ce fahishatan bin nakira atatuna wala taqrabu zina innahu kana fahishatan hmm. amma anan sai ce alfahisha sai aka ƙara alif ya nuna cewa ya kai matuƙa ya cika wajen zama alfasha sauraka dukkan wani laifi wanda munin saye muni sunan shi alfasha sawa'un na zahiri ne ko na baɗini zai zama alfasha ce ta baɗini abinda ya shafi mummunar aƙida mummunan ƙuduri zaune aƙidar mutum dangane da ubangiji ba ta da kyau ko dangane da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba ta da kyau wannan fahisha ce shi ya sa ubangiji ta alaƙi cewa kul inda ma harrama rabbi alfawahisha ma zahara minha wa ma batan saboda alfasha akwai ta zahiri akwai kuma ta baɗin to ubangiji duk ya haramta wannan wala taqrabu alfawahisha ma zahara minha wa ma batan haka ubangiji ya hana dukkan wani laifi wanda zai rusa ginin al'umma wanda zai lalata tsabtar al'umma da zama al'umma ce wacce take mara tsabta al'umma ce wacce take ba ta da kyan gani wal munkar al munkar duk wani abin da tunkiruhu al fitra tunkiruhu al qulub salima duk wani abin da zukata lafiyayen zukata ba za su duk wani laifi wanda zukata suke kinsa ya shiga cikin munkar munkar yana cikin alfasha saboda ka wannan shine aful khas ala al'am aka faɗi alfasha don a yi bayanin manya-manyan laifuffuka gingima-gingima sannan kuma aka faɗi munkar wanda dukkan wani abu mara kyau wanda tattana karo hulkulo wanda zukata sukan ƙyanƙyame shi haka hasurowa su shiga nan saurari abu ne da zuciya ba ta so sauraka ya shiga cikin alfasha ɗin amma an ambace shi don saboda dukkan sauran laifuka kuma su shigo sauraka muharramat gaba ɗaya sun shiga nan sannan aka ce walbaghi albaghi yana cikin almunkar yana cikin munkarat albaghi shine zalunci amma aka ambace shi aka ware shi aka ambace shi shi shi kadai saboda galibi musamman a lokacin jahiliya lokacin da ba musulunci albagiyo din alfahari ake da shi wato zalincin alfahari ake da shi lokacin ma ana ganin cewa mutumin da zai kama kasuwanci ya ce ya zama shine hanyar neman kudinsa ko ya kasance yana wata sana'a ita ce hanyar neman kudinsa wannan rago ne ake ganinsa ana ganin jarumi wanda za a nuna shi a ce wannan ya isa shine wanda zai dau makamin shi kai samame ko ya yi fashi ko ya kai samame wata kabila ya kwaci kayayyakin da zai amfani da su ko ya kwaci dukiyarsu ana ga wannan shine shine ya isa saboda haka albagu din ado ake da shi don haka alkur'ani sai ya ambace shi shi kadai sai aka ambace shi shi kadai aka ware shi da ambatu duk da cewa zai shiga karkashin almunkar don haka albagu zai iya kasancewa an yi maka laifi wajen karama ka wuce ma yadda yadda aka aka shari'a ta baka haƙƙin ramuwar to wannan sunan shi albaghi ko ko ba a maka laifi ba haka nan ba sidi ba sadada haka kawai kaga zaka ci zali to duk mutumin da yake laifi yake baghi to sani kansa yake wa inna ma baghyukum ala anfusikum ce duk zalincin da kuke yi kan kuke yi wa wala yahiqul makru sayyi illa bi ahlihi duk wani mummunan tanadi mummunan bakirci zai kare ne akan masu shi saboda ubangiji ta'ala sai ya ambaci albagyu saboda kasancewarsa wani abu ne da ya yadu ya zama ruwan dare a cikin al'umma lokacin da alkur'ani yake sauka haka nan albagyu duk sanda aka yi nesa aka nisa da shiriyar Allah aka bar tsarin da ubangiji ta'ala ya saukar wa ɗan adam to dole albagiyo kuma zai kuma dawowa domin albagiyo din nan wani abu ne a cikin ran dan adam a cikin ran dan adam abinda yake hana shi bagiyo din shine ya imani da cewa akwai Allah kuma akwai hisabi akwai wuta akwai aljanna wannan zai sa shi ba zai cuci kowa ba dan yana tsoron cewa akwai ranar abin da akwai ranar kin dillanci zai sa shi ya kaffa kaffa amma in babu wannan imanin tare da shi to zai iya zama azali zai iya cutar wanda yake ganin zai cuce shi idan shi an cuce shi to shi za a cuce shi in shi an cuce shi ma zai cuci wani kamar yadda wani majahili yake cewa man la min nasa yuzlami in kai baka cuci ba mutane ba kai a cuce ka wato zauna nan kake cuta in baka cuta ba a cuce ka to duk sanda shari'ar Allah ya zama na babu ita mutane suka yi nesa da karantarwar wahayi to zalincin zai dawo saboda wani abu da tare dan adam inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula innahu kana zaluman jahula haka Allah ya sifanta dan adam innahu kana zaluman ya kasance mai yawan zalunci ne to gurgurdan imaninsa da zai yi da Allah gurgurdan imaninsa da ranar kiyama da abin da zai biyo baya gurgurdan yadda zai rika nisantar zalunci yana tunanin kowace irin cuta zai yi ubangiji ba zai kyale shi ba sai ya nemo mai haƙƙi haƙƙinsa to wannan zai nisanta shi daga zalunci yasa mutanabbi cikin hikimomin waƙoƙinsa na hikima yake cewa a zulmu min shiyamin nufusi fa in tajid da'ifatin fal'illatin la yazlim az-zulmu min shiyamin nufus to zalunci wani abu ne da yake cikin ran ɗan adam wanda ka ganshi baya zalunci to akwai dalili to ko dai saboda an fi ƙarfinsa ba wanda zai iya zalunta saboda haka shi a cikin al'umma sabali ne ba zai iya cutar kowa ba to shi kenan sai ganshi ba zalunci ko kuma a saboda mumini ne mai tsoron Allah yana da takawa sauraka wannan takawar ta riga ta gyara masa zuciyarsa ta share masa wannan abin da ran nasa yake so ya ji na zalunci sauraka shi zalunci wani abu ne wanda yake saurin bayyana a cikin al'umma a duk sanda ta yi nisa da al'adu wal ihsan ta yi nisa da wahayi na wahayi da Allah ta'ala ya yi wa annabawa to a lokacin kuma zalunci zai bayyana shi yasa ko ga cewa a yanzu dan adam yana rayuwa cikin wani yanayi da zalunci ya zama kane kane ko ina duk wata hanya da za a bi na aga cewa an rage wannan zaluncin ba za a ba zai yiwu ba sai an koma ga tsarin da Allah ta'ala ya ajiye wa dan adam in ba haka aka koma to zaluncin ba za a yi maganin sa ba haka idan abin nan mutum ne ya ga yana da ƙarfi ko a gidansa sai ya zalunci ko a unguwarsa sai ya zalunci ko a garinsu sai ya zalunci ko a gundumarsa sai ya zalunci ko a ƙasarsa sai ya zalunci daga yana da ƙarfin jiki ko ƙarfin dukiya ko ƙarfin mulki sai zama zalimi matuƙar ya yi nesa da tunanin wahayi ya yi nesa da shari'ar Allah ko kuma wata ƙasa ta zama zalima wannan ƙasar ta zalunci wannan ƙasar ta zalunci wacce to ba komai yake kawo wannan ba shine nisa da shari'ar Allah to shi yasa ubangiji ta'ala duk da ya faɗi alfasha ya faɗi albunkar albagiyu din nan zai shiga cikin albunkar amma sai aka sake fito da shi baro baro aka ambace shi da a nuna maka cewa wani abu ne da yake faruwa cikin al'umma nan da sannan akwai zalunci an yi maka abu kai kuma ka tashi ka wuce yadda ka wuce iyaka to wannan shi ma sunan shi sunan shi sunan shi zalunci a yi maka laifi in ka tashi rabawa kai ka game da za ka ga wasu suna cewa kakkai min kankara in maka na katako wato ya masa kankara shi ya yi na katako to anan albagiyo ka yi aka maka kankara kai ma sai kai kankara aka yi maka ɗaya kai ɗaya aka yi maka biyu kai biyu amma aka yi maka ɗaya kai goma to ka shiga cikin albuga inna masabilu ala alladhina yadhlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighayri al-haqq ulaika lahum azabun alim dace abu wanda ake ake zargin su sune wanda suke zalantar mutane sannan suke yin zalunci ba bisa gaskiya ba wannan bighayri al-haqq sifa ce kashifa malamai suna kiranta sifatul kashifa wato babu inda zaka ga al-baghyu face akwai ba gaskiya a ciki duk inda albaghi zalunci ki to ba gaskiya a ciki qul inna ma harrama rabbi alfawahish ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghy bighayri alhaq fal baghy bighayri alhaq babu wani albaghi bihaq dukkan wani albaghi to bighayri alhaq ne saboda wannan sifa ce da take buɗa maka mai albagiyu yake nufi kakka ɗauka ƙaidi ne ka ce ai akwai albagiyu bi haƙƙin akwai albagiyu bi gairin haƙ a'a dukkan wani albagiyu to bi ghairil haqqi shi yasa ya tabbata a cikin hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ma min dambin ajdaru an yu'ajjila Allahu uqubatahu fid dunya ma'a ma yudakhiruhu li sahibihi fil akhirati min al-baghi wa qati'ati rahim babu wani laifi babu wani zunubi da Allah ta'ala ya fi gaggauto da ƙobarsa ga mai shi tun a nan duniya tare da abin da ya ajiye masa a lahira kamar albagyo zalunci da ainihin yanke zumunci waɗannan abubuwa guda biyu Allah ta'ala yana gaggauto da uquba ga masu yin su tun kafin a je ko ina shi yasa albari da wuya ya gama lafiya duk wanda yake azalimi a rayuwarsa to ka tsaya ka kalli ƙarshen rayuwarsa ba za ta yi kyau ba sai Allah ta'ala ya yi masa kamun da zai ji zai ji jiki a nan duniya sannan kuma abin da ya Allah ta'ala ya aje masa na azaba a lahira a shaddu wa abqa sannan ubangiji ya ce kom yana muku wa'azi da waɗannan abubuwa guda uku da yake umarta ku da su da kuma guda uku da ya hana ku guda uku ya yi umarce ku da su al'abdu wal ihsan wa ita zil qurba sannan ya hana ku abubuwa guda uku sune al-fahsha'i wal munkari wal baghi to yana muku wa'azi da wannan tunda dama shi wa'azi umarni ne da hannu, kalmar al tana nufin al'amru amru wan a umarce ka ko a hana ka shi yasa Allah ta'ala yake cewa annahum fa'alu ma walau anna katabna alaihim an yaqtulu anfusakum aw ukhriju min ma fa'aluhu illa qalilun minhum walau annahum walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbita kage yace fa'alu ma da za su yi aiki da abinda ake musu wa'azi da shi ana nufin abinda ake musu umarni da shi tunda cewa kai fa'ala fa'al fi'lu yakunu lil amr ba ka ce a ce kai aiki da hali ba sai dai kai aiki da umarni ka hanu gabarin abinda aka hada da kalmar fa'alu ta nuna yu'azuna nan ana nufin yu'maruna walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi sauraka nan al'amuru kenan sannan a wani guri ubangiji ta'ala bayan yi magana akan waɗanda suke suka yi wa Aisha radiyallahu ta'ala age karshe sai yake cewa ya'idukumullahu an ta'udu limithlihi abada ya'idukumullahu an ta'udu limithlihi ya'idukum ay yanhaakum ubangiji yana hana ku kada ku sake komawa ga irin wannan abin da kuka yi game da Aisha radiyallahu anha kaga anan ya'idukum bi ma'ana yanhaakum saboda haka al'amru wan nahyu shine wa'azi haka ce mutum malami ne mai wa'azi ana nufin malami ne mai yin umarni da kyakkyawan abu mai kuma hana mummuna ya yi umarni da abin da yake kyakkyawa ya hana mummuna shi ne mai wa'azi amma wanda zai yi tatsuniya ko ita ba da labari ana dariya ana ta wadda ɗan mukyakyata ne ba wa'azi yake ba wa'azi ka faɗi umarnin da allah ta'ala ya yi ka kuma faɗi abin da ya hana wannan shi ake kira wa'azi idan ba wannan kake yi ba to wannan ba wa'azi kake yi ba kana dai ban kaurarka shi yasa Allah ce ya ya'idukum la'allakum tadhakkarun yana muku wa'azi da abin da yake umarta ku da shi da wanda yake hana ku la'allakum tadhakkarun wa la'alla ko kwa wa'azantu ko kwa tsaya ku yi tunani ku ga cewa abinda Allah ta'ala yake umarta ku da shi shine alkhairi gare ku duniya da lahira sannan yace wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum to wannan dai yana daga cikin al'adlu din da umarni da Allah ta'ala ya umarni da shi wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha ku cika alkawarin Allah idan kun dauka wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha kada ku warware rantsuwa bayan karfafa ta wa qad ja'altumullah alaikum kafila alhalin kun sanya Allah ya zama shaida gare ku inna Allah ya'lamu ma taf'alun lalle Allah yana sane da abin da kuke aikatawa ubangiji ta'ala ya umarni da alwafa'u bil uhud kamar yadda yake cewa ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud al uqud sunni al uhud al mawathiq al iltizamat in kai yarjejeniya da mutum to ka tsaya ka ga cewa ka kiyaye wannan yarjejeniyar da kuka yi da shi in ka yi ciniki da mutum ka biya shi kuɗinsa wani yana daga cikin alwafa'u bil ahad ka sai kayan mutum ba shi kuɗinsa ya sayi kayanka ba shi abin da ya saya kakka canza masa kakka lalata masa kakka yi masa kwangi Wannan yana cikin alwafa'u bil ahad wata yarjejeniya da ta kasance tsakaninka da da ma'aikaci akan zai maka aiki kaza to shi ya tsaya ya ga yayi aikin da kuka yi da shi wanda yana da alwafa alwafa'u bil ahd kai kuma ka biya shi abinda kai alkawarin zaka biya shi akan kari wanda yana da cikin alwafa'u bil ahd ka ci bashi ka biya mutum kudin sa wanda yana da cin alwafa'u bil ahd dukkan wasu iltizamat wani abin da ka ce ka yadda ka ji ka gani ka dauka to yana da cin al'uhud da ya kamata ka cika wani ne kace da shi je ka nemi aure ka nemo sadaki ka ranto ka biya zan biya wannan ahad ne sai ya je ya nemo kudi ya je ya biya sadaki ya yi dukkan hidimomin aurensa sai ya zo sai ka ce kai yi ni maganar nan faga wasa rike maka fa ba za ta yiwu ba saboda anan ka bashi cikin ruwa ka dora masa wani nauyi wanda bai shirya daukar ba saboda haka tilas duk abin da yake al'ahad ne wato al'ahad ne kuka yi yarjejeniya ne kuka yi da mutum to ka cika yarjejeniya mafi girman yarjejeniya ita ce yarjejeniya take tsakanin bawa da ubangijinsa bawa ya ɗau alkawari tsakaninsa da ubangijinsa cewa shi kaɗai zai bauta ba zai haɗa shi da wani ba wanda shine alkawarin da bawa ya ɗauka tsakaninsa da ubangijinsa wanda shine mafi girman alkawari وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين tun kuna tsatsau a jikin annabi adam ubangiji ta'ala ya karbi alkawari daga wajen cewa ba za ku bauta wa kowa sai shi ba alam a'had ilaykum ya bani adama alla innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim wani ce ba na dau alkawari gurin ku ba ya ban dau alkawari tsakanina da ku ba cewa ba za ku bauta kowa ba ba za ku bauta shedan ba ni shine farkon alkawari wanda yake wajibi ga dan adam ya ga ya sauke shi inna aradna amanata ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan amana da ubangiji ta'ala ya dora amana ta taklif ta cewa zaka bi zaka bi umarni zaka bar hali zaka bi if'al aw la taf'al zaka yi aiki da wannan manhaji na ubangiji tun lokacin da Allah ta'ala ya dan adam da ya halitta ya ce wa zai iya daukan wannan alkawari sama da ƙasa da duwar suka ce ba za su iya ba wannan ya musu nauyi fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha suka ji tsoro suka ce ba za mu iya ba ya ubangiji abanmu mu kasance masu binka ittirara kada a ba mu damar zaɓi mu zaɓi nan ko nan sai mu bace shi yasa da Allah ya ce qala hawa lil ardi tiya tawan aw karhan qala ta ataina ba'i sama da ƙasa sun miƙa wuya saboda haka sai abinda Allah ta'ala ya ce kawai shi za su dan adam sai aka baka zabi inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur aka baka zabi to wannan shine amanar da ubangiji ta'ala ya baka dan adam yace ya ji ya gani shi zai iya dauka ya tare a da ka to wani amana ce ta farko alkawari ne yarjejeniya ne da farko shi yasa Allah ta'ala ya ce wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum ku cika nawa alkawarin zan cika muku naku to na alkawarin da muka dauka zamu bauta wa Allah shi kadai zamu bi umarnin umarninsa zamu bar abin da ya hana to mu tsaya mu ga mun cika wannan alkawarin in muka haka shi kuma zai cika mana alkawarin da yi na ya mana kyakkyawar sakamako da mafi kyan abin da muka aikata ka wannan shine alkawari na farko alkawari da zaka yi wa Allah cewa idan ya baka kaza zaka yi kaza shi ma alkawari ne kamar da Allah ta'ala yake cewa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin falamma atahu min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى ma يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون فهناك أخوي وأن زي الله الكوري Allah الله الله كتيمكيني wangilan da nake nema Allah in samu in na samu ya Allah zan kammala masallacin da yake uwanmu ko zan taimakawa marayun nan ko zan taimakawa 'yan makarantar nan ɗaliban nan da su kasa biyan kuɗin jarabawa ya yi ta rika sai Allah ta'ala ya ba shi abin da yake so sai ya bada baya ya yi buris kamar bai yi ba to wannan alama ce ta munafiki to wannan yana daga cikin alkawari tsakaninka da Allah dole ne ka cika shi lokaci yayi dole mu dakata a nan sai kuma gobe insha Allah da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in